assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi 29 ga watan zulhijja hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abu abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin alƙayyim Jauziya, allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba mala ya fara mana bayani da jan kunni ga duk mutumin da ya zama zai yi magana a madadin addinin Allah to da cewa ya taka tsantsan al'amari ne wanda ake yin shi da nassi ba da son zuciya ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu tashi gaban da mala ya ce an nahayo an an yi ƙala haza hukumullah a shari'a an hana mutum ya zo da wani hukunci ko tsari irin nashi ya buɗe baki ya ce kunga wannan to hukuncin Allah ne to a musulunci an hana wannan duk lokacin da za ka yarjejeniya da wani ko da wasu kuma sai kasance ba nassi ne karara na aya ko hadisi za ka kaba hujja da shi ba a ijitihadi ne to kai taka tsantsan na danganta wannan abu zuwa ga Allah kai tsaye kuna fahimtar wannan shi ne ya ce wa ƙadan na hannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil hadisi sahih hakika annabi ya yi hani cikin hadisi ingantacce amiraho buraida wani ɗan saƙo mai suna buraida da annabi ya aika an yunazzila aduwahu iza hasarahum ala shi cewa duk lokacin da ya samu daman kewaye da tsare makiyan shi in suka nemi ya saka su cikin hukuncin Allah annabi ya ce a'a wa qala sai ya ce fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim amla kai baka sani ba za ka yi dace da hukuncin Allah koko ba za ka yi dacen ba walakin anzilhum ala hukumika wa hukumi ashabika sai dai ka zauna ku ijtihadi da kai da mutanenka sai ka saukar da su akan wannan hukuncin fata'ammal kaifa farraka baina hukmi Allahi wa hukmi amirul mujtahid lura da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rabe tsakanin hukuncin Allah da kuma hukuncin wani jagora wanda kawai zai yi hukunci ne da ijtihadi wani a an yi yusamma hukumul mujtahidina hukumalla kuma jiyan da annabi ya hana a kira hukuncin wani malami mai ijtihadi da cewa hukuncin Allah yasa na sha gaya muku jama'a ba a ɗaukan fatawa a mai da ita kamar shari'ar Allah wai har a ɗauki fatawa a ce za a yi karo da fatawa da hadisin annabi jama'a wannan ba karamin haɗari ba ne yanzu misali ya tabbata annabi ya yi jilsatul istiraha wannan hadisi ne ingantacce na cikin sayul bukhari sai wani sai zai ce maka a in liman bai jilsa ba to kai kakka yi ka bi shi in ka ce kawo dalili sai je sai ɗauko maka fatawa ya ce malon wane ya ce kaga wannan bai sa abin da yake yi ba da ya karanta wannan littafin shi ba jahili ba ne ba zai faɗi wannan maganar ba sau da yanzu liman yanzu ake son a tuhumi imanin shi bai da annabi ba ne annabi ya yi bai yi ba yi ma annabi tawaye kenan to kai ma sai ka bi mai a haka sai ma malik da suke cewa in liman bai ba ka bi shi yi cewa suka yi annabi ya yi jirsa ne saboda ya tsufa aka tabbatar ba haka ba ne in har annabi ya yi jilsa ne saboda ya tsufa to kenan bai halatta wani a yau ya kama yin jilsa kuma bai tsufa ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda duk malamai sun tabbatar da kuskuren wancan magana to amma da haka ake gina waɗannan fatoyi ake tafiya da su ake yada su din da ake so da haka ake ta fada da addini har a waye gari addinin ya fadi sai a ajin nassi sai a ɗauko fatawa sai a ce da fatawa za a yi musulunci wannan gaskiya kuskure ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shine sai malo yake cewa wa min haza to daga wannan ne lamma katabal katibu bayna yaday amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ne sakataren shi ya zauna ya rubuta takarda a gaban shi yace hukuman hakama bihi wani hukunci da saidna Umar ya zartar faƙala sakataren wajen rubutu sai ya rubuta cewa haza ma arallahu amiral na umar wannan ne abin da Allah ya nuna ma amiral na umar faƙala sai umar ya ce la ta haka za kakka faɗa haka walakin ƙul sai dai ka ce haza ma ra'a amirul na umar bin khattab wannan ne abin da umar ɗan khattab amirul ne ya gani wa qala bin wahabin ibn wahab ya ce sami'tu malikan ya ƙolo na ji maluku yana cewa lam yakun min amrin nasi wala man maza min salafina bai daga cikin al'amarin malamai da kuma malaman malamanmu da suka gabata wala a adaraktu ahadan aktadi bihi kuma ni ba riski wani wanda muke koye da shi ya ƙolo fi shay'in duk in ya zo zai magana ya buɗe baki ya ce haza halalun wa haza haramun malamai ba sa yi wa ma kanu na ala zalika ba sa ƙarfin halin wannan wa inna ma kanu ya na sai dai sun kasance suna cewa na karahu kaza muna kyaman kaza Wanara kaza hasanan muna ganin kaza abu ne mai kyau ba sa buɗe baki ce kaza haram kaza halal ba ba sa haka kun gano wannan da kyau ko fayan bagi haza sai ce kaga kaza ya kamata wala nara haza kuma muna ganin kaza bai kamata ba wa rawahu anhu atiq bin yaqub a tek ɗan yaƙob ya ruwaito daga maluku waza da ya ce wala ya na halalun wala haramun su magabata na ƙwarai ba kasafai suke buɗe baki ce kaza halal ne ko kaza haram bane ne amma ne ta ƙaunar lahi ta'ala wai baka ji maganan allah ba ne da yace ce ƙul ma an zalallahu alaikum min riskin oho kuna ganin arzikin da Allah maɗaukin sarki ya saukar muku ne har yi maku yawa ya wadace ku faja'altum minhu haraman wa halalan har ku ware wannan ku ce halal ne ku ware wancan ku ce shi kuma wancan haram ne qul allahu azina lakum ce ma masu irin wannan karambanin Allah ne muku izinin haka am alallahi taftarun ko kuwa Allah ne kuke makiran karya kuke faɗa abin da ba haka ba mun gano wannan da kyau shi shine ku ce kaza halal ne ku ce haram ne kawai ku ta faɗa maganganun ko ga dama wa ma ahallahu Allah wa rasuluhu wal halalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu halal shine abin da Allah da manzon suka haramta suka halatta wal haram shi kuma haram ma haramahu Allah wa rasuluhu ne abin da Allah da yi suka haramta shi halal ku Allah ke haramtawa manzan Allah ya sanar haram Allah ke haramtawa manzan Allah ya sanar halal Allah ke halattawa manzan Allah ya sanar shikenan ina fatan mun gano wannan da kyau ba wanda ya isa ya kalli halal ya ce haram ko haram ya ce halal kana faɗin wannan ka zama kafiri amma kalli yanzu yanzu inda malamai suke malami ne zai bushi iska kawai ce kaza haram kaza halal in ma ka bata mayar yanzu yanzu nan sai mai da haram halal yanzu yanzu dan ka bata mashari <laughs> Allah shi kiyaye mala ya ce labzul karaha yutlaqu alal muharrami in kana karanta littafan malamai ko da ma'u idan suka ce kaza makaruhi ne abin da suke nufi da wannan fa haram so dama ya kamata mutane su fahimci wannan lafazin makaruhi nufin shi haram suke ba suna nufin shi wai irin makaruhi kanin haram ba ƙultu wa ƙadar gale da kasirun minal mutaakhirin mala ce da yawa daga cikin mutanen baya mutaakhiruna sun yi kuskure min atba'il imma daga waɗanda ke cewa suna bin limamai ala immatihim sun yi kuskuren fahimtar limamansu bi sababi zalika saboda wannan haisu tarawwa al'a'imma an itlaq lafzit tahrim lokacin da su limaman suke taka tsantsan na amfani da kalman haramun wa atlaqu lafzal karaha sai suke amfani da kalman makaruhi Fana fanafal mutaakhiruna tahrima amma atlaka alaihi al'immatu alkaraha sai malaman da suka zo baya in sun ga an ce makaruhi sai su ɗauke ma wannan abin haramci sai su fassara shi da cewa makaruhi ne bai kai ga haramci ba saboda ba su fahimci me malaman suke nufi ba kuna fahimtar wannan mafi yawanci abin da malaman da suke ce makaruhi ko haram suke nufi to amma suna taka tsantsan da amfani da kalma haram ne saboda haɗarin da ke cikinta su kuma waɗanda suka zo bayansu ba su fahimci abin da waɗancan suke nufi ba sai suka kau da haramci akan abin sai suka mai da shi makaruhi shi ne sai aka waye gari mutane kawai sai suka raina abin sai suke yi Allah ya kiyaye to shi ne sai mala yake cewa summa sahula alaihim lafzul karaha lafazin makaruhi sai zama sauƙi ne a bakinsu wa haffat ma'onatuhu alaihim ɗawainiyar amfani da kalmar makaruhi ya fi musu sassauci fahamalahu ba'aduhum ala tanzih ana nan wasu daga cikinsu ma sai suka ɗauki makaruhin mako sai suka mai da shi karata tanzih kyama ne kawai asalin haram fa dan kawai malamai sun ce makaruhi kuma Allah na amfani da wannan kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha abubuwa ne fa cin dukiyar maraya shirka kaza duk da qur'ani ya lissafo sai ce makaruhi ne makaruhi kanin haram ina haramun ina fatan mun gano wannan da kyau sai mutum ya taka tsantsan wajen itlaqin haram da halal Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa hadha kasirun jiddan fi tasarrufatihim wannan wajen yadda malaman suke hukunta al'amara yana da yawa cikin maganganunsu fasal bi sababihi ghalatun azimun ala shari'a wa alal a'imma ta dalilin wannan sai aka samu kuskure mai yawan gaske da aka yi wajen fahimtar ƙa'idojin shari'a da kuma mummunan kuskuren fahimta ga abin da imaman suke nufi wa ƙalar imamu ahmad fil jam'i bainal ukhtaini bi yamin al'imamu ahalu sunna wal jama'a ahmad dan hambali ya yi fatawa don gani da mutum ya haɗa ya da ƙanwa a matsayin duk bayan shi ne sai ce akrahahu ina kyaman wannan abin mun gano wannan da kyau ko abin da yake nufi diye sadaka da su za ka iya siyo bayi ya da ƙanwa duk su zama bayanka ne in za ka yi sadaka sai dai ka yi da ɗaya to amma ka haɗa su duka cin da bayanka ne zai yiwu sai ce akrahuhu ina kyama haka wala aqulu huwa haramun ba zan ce haramun ba ne wa mazhabuhu tahrimuhu amma abin da yake nufi haramun ne wa inna ma tawarra'a ala itlaq lafzit at-tahrim ta ka tsantsan yake yi wajen amfani da kalmar haram li ajli qawli usman ina fatan mun gano wannan da kyau to amma in ka lura mutane suka ji an ce kaza makaruhi ne irin wannan kawai sai su ɗauka abun wasa ne sai su kama kawai sai su tai ai su sun samu abun faɗa kuma sun samu abin yi wanda wannan ba daidai ba ne وقال أبو القاسم الخراقي فيما an an abi abdullah abul ya ambata cikin abin da ya zo daga baban abdullahi ya ce wa yukrahu an yi tawadda'u min ta zahabi wal fidda malamai na kyaman amfani da kwanan zinare ko azurfa wajen alula kaga yukrahu ya ce amma makaruhi ne ko haramun ne wa mazhabuhu annahu la yajuz a ƙarƙashin mazabin shi amfani da waɗannan abubuwa bai halatta ba wa qala fi riwayati abi dawud ya faɗi cikin ruwayan abu da ya ce wa Habu Allah ya da khulul hammam illa bi mi'dharin lahu ya ce ya so mutum kada ya shiga ɗakin wanka simin fol ya ce zai wanka sai ya sa kwarajalle ma'ana sai da ɗan shatnika haka wa haza babu wujubin da ya ce wa Habu? ai ba musahabi kanin wajibi ba a'a abin da yake da an so ɗin nan yana nufin wajibi ne kar mutum ya je tuɓe daga shi sai ɗan kamfai ko tsirara zigidar ya ce zai shiga ruwa irin wannan yana wanka wa qala fi riwayati ishaq ibn mansurin a cikin ruwan ishaq ɗan mansurin ko yace idza kana aktharu malar rajul haraman idan ya zama mafi yawancin dukiyar mutum haramun ne fala ne an yu'kala maluhu ce wallahi abun bai burge ni a ce mutum ya je ci wannan dukiyar wa haza ala sabilit taharim wannan maganar da ya faɗi wala ni kaka ɗauka abin wasa ne abin da yake nufi haramun ne sau da dama irin wannan in an faɗa sai mutane su ce a'a ai abin da ake nufi da wannan ana nufin menene kawai makaruhi ne kawai kuma karahata tanzihin shi ne sai ga yaro kawai daga taso ya fara koyon karatu kila yara islamiyya ko wanda suna ce mashi malam sai kwaso irin waɗannan maganganu ya zo ya lalata shari'a bai sani ba bai tsaya an tarbiyance shi ya ƙware ya goge ya san abin da ya kamata kawai sai je ta shirme ta harba tumati jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya kiyaye wa qala fi riwayat ibnihi abdullah ya zo a cikin ruwayan a ɗan shi abdullahi ya ce layi ujubu ne aklu ma dubiha lizaharati walal kawakibi walal kanisa ya ce wallahi bai birge ni cin abin da aka yanka ma tauraruwa zara ko kuma abin da aka yanka ma taurari ko don coci wa kullu shi ne zubi la. ya ce haka ma duk abin da aka yanka domin wani Allah domin ƙala Allah ta'ala hurrimat alaikumul maitatu an haranta muku cin mushe damu da jini wa lahmul khinzirin da naman alade wa ma uhilla li ghairillahi bihi da duk abin da aka daga sunan Allah wajen yanka shi kun gano wannan da kyau ko eh duk abin da aka yanka aka ne daga sunan wani Allah wajen yanka shi fata'ammal kaifa qala ka lura da kalman da ya ce la yu'jibuni yazo ne yana nufin makaruhi ne wani yana nufin karata tanzihi ne me yake nufi haramun ne sai an karantar da kai wayya malamai tukuna wai suke tasarrufi cikin littattafansu kawai mutum ya samu wai kudi ya sai littafi ya karanta larabcin da mafi yawancinsu ma sai ga da suke karanta ba daidai ba ne mun gano wannan da kyau kuma haka suke ɗaura 'ya'yan musulmi a kan shi saboda ba kan gado malam Allah ya kiyaye fima nassallahu subhanahu wa ala harimihi ji abin da ya ce abin bai kayatar da ni bai burge ni cikin abin da karar ne fa Allah maɗaukin sarki ya magana ya ce haramun ne sai ya faɗa haka to dole sai ka fahimci ya suke da sarrafi waɗannan mutanen WahTajjahu wa aidan bi tahrimin lahi lahu fi kitabihi kuma da ya tashi kafa hujja sai ka hujja da ayan da karara Allah madaukin sarki ya ambaci abin da cewa haramun ne wa qala fi athram ya faɗi a cikin ruwayan al-imam athram yace akrahu luhumul jallala wa albaniha yace ina kyaman naman jallala wa albanaha aljallala shine dabban da ke cin najasa nonanta ma ya ce yana kyaman wannan waƙar sarraha bi taharimi fi riwayata hambal wa ghairihi amma a cikin ruwayan hambal da wani ƙarar sai aka samu kuma ya ce haramun ne wa qala fi riwayati binihi abdullah a wani ruwaya na ɗanshi abdullah ya ce akrahu aklal lahamil hayyati wal aqrab ya ce ina kyaman mutum ya ci naman kunama ko naman maciji li'annal hayyata laha nabun wal aqrabu laha humma yace domin maciji yana da naf yana da haƙora mun gano wannan da kyau ko eh me zaga ok haƙoran shi na shine zaga ku? to yana da waɗannan sannan kuma maciji kuma a cikin shi akwai akwai summun akwai dafi mai tsanani tare da shi irin wannan kun gano wannan da kyau ku wala yahtalifu mazhabuhu fi tahrimihi yace amma waɗannan abubuwan da yake kallo gaba ɗaya a matsayin haramun jama'a ba abin da ya saba cikin mazhabin shi da ya ambata cewa abin haramun ne amma sai bai amfani da kalman haramun ba sai amfani da kalman akrahu kuna fahimtar wannan shi yasa duk wanda zai je ya shiga cikin littattafai malamai ma'u to ya rika taka tsantsan ya je ya koyi ya suke ta sarrafi game da abubuwan da suke faɗi in ba haka ba sai a waye gari ya yi ma Allah da annabin shi ƙarya ya je lahira ya rasa yadda zai shi yasa karambani ko ga komi ke karambani mun gano wannan in ka so ka yi ka sai da rai ka je ka hau jirgin sama baka taba tuka ba je ka yi amma kaga qur'ani da hadisi da aqwalus salaf Allah sai kai taka tsantsan in ba haka ba in ka shiga wuta to ka batar da da yawa kuma za a ɗibi wutan su kuma ƙara maka shi yasa harkan dole harka ce ta taka tsantsan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko kenan in kaga muna nuna ma mutane cewa kai hankali da malan tabari sau da dama in ga mutum kan shi na zafi yana gigiwa yana son malanta ƙiri-ƙiri sai hana shi saboda tsorona shi ne kar ya hallaka ta sanadiyar ni na taimaka mashi kuna ganewa ƙila yana gani ya yi karatu ni kuma na san bai yi ba ƙila na san ya yi karatun amma bai da tsoron Allah kuna fahimtar wannan karatu daban tsoron Allah daban shi sa a da manya in mutum zai je makaranta sai sai Allah ya sa za ka je ka yi na tsoron Allah ne ai ana fahimtar wannan karatu na tsoron Allah shine karatu shi sa Allah sai mutum yi taka tsantsan amma ba haka ba ko yanzu yanzu nan zai fada rami Allah shi kyauta mala yake cewa iza sadal kalbu min gairi an yursila fala yu'jibuni yace idan kare a cikin ruwayan harb ya je yayo farauta ba tare da an tura shi ba to al'imamu ahalus sunna wal jama'a ahmad dan hambali ya ce layi ujubuni wannan naman da karen ya je kamu ya ce to bi birgi kun gano wannan da kyau ku amma layi ujubuhu kawai shikenan kan ya birge ka sai ka ci abin yake nufi da wannan kalmar haramun ne kenan yanzu idan ka ɗauko littafi kana karanta na irin waɗannan malaman sanda an karantar da ka wannan littafin kasan ƙa'idojin sai aka ce kana karanto walayi ujubu ne sai ka ce ya ce haramun ne sai a ce ai bai ce balayi ujubu ne ya ce sai ka ce a ah, ka'idan kenan shine sai yaro sai je ce baka iya karatu baka yi jahili ne an yi amfani da kalman yi ujubu ne ma ma'anar yi ujubu ne fil logatil mun wannan da kyau ko sai je shirman da in aka zo aka buɗe mai in yana da kunya me ake nufi a asali Allah ko leko a kofar gida ba zai iya ba <laughs> jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa ku tsaya ku yi karatu ku kuma ku yi ikhlasi cikin karatun naku inda ikhlasi Allah zai sa muku hannu in ba ikhlasi wala za ku gama hayaniyan ku ne Allah shi kiyaye to shine sai mala yake cewa li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala saboda annabi ya ce idan arsalta kalbaka wa sammaita idan ka tura karanka yi bismillah ka ci wanda ba haka ba yace karkaci to annabi ya hana haramun ne kenan to amma sai ya amfani da kalman yi ne me yasa suke amfani da kalman yi ne shine taka tsantsan game da amfani da kalman haramun dan kar kafansu ta zirma amma yanzu kawai sai ga ya kalli ka ce halal ne haram ne ba komi ka hankali da wannan kalmomin ba kalman wasa ba ne wasa bakin rijiya ba naka ba ne malai ce a atalaka labs layi ujubu ne alama huwa haramun indahu abin da yake nufi wannan abu ƙarara haramun ne saboda ga shari ya kawo hujja annabi ya ce kuma annabi ya haramta ne amma sai ce layi ujubu ne kenan littafin ya ansa sunan shi da ya ce ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamina jan kunnen masu signing of the half of Allah in za ka yi magana a madadin Allah ka yi hankali shi ne malamin ya zo karantar da mutane ko to yana magana a madadin Allah ne idan ya sa son zuciya ya zarɓaɓi, Allah ya shiga uku to ina son daga daidai nan wajen ku tsaya ku fahimci me dalilin da ya sa har yau mun kasa shiryawa da ustazi a unguwan nan na farko ba su karatu ba ina faɗin wannan kalman fi kulli insafin iyakan adalcin da zan masu kenan na biyu kuma suna da son zuciya da kwaɗayi suna son suna suna son ɗaukaka suna son su samu kuɗi a hannun mutane to kuma suna ƙoƙarin murka justifying nusus na addini don yi daɗi da son zuciyar wasu don su samu sunan su samu kuɗin su samu abin duniya zan ce masa a'a saboda ni ina kallon waɗannan abubuwan da ke cikin waɗannan littafan haramun ne an hana kai hankali kafin ka zama malami ya kamata sai ka gama ilimi duka sai a zo a karantar da kai ilamul muwakkaina an rabbil alamin amma wallahi tallahi wani ko iya karatun littafin da yake cika bakin ya iya karatun larabci wala ba zai ita da bakin littafin ya bayani ma a gane me yake yi ba shi za mu daɗe muna samun matsala da su kuma kun ce a zo a kira taro a zauna in an kira taro aka zauna ba za a taɓa daidaituwa ba saboda su za su so a yi masa abin da suke so ne ni kuma ina ganin wannan da a yi masa abin da ake so da a buɗe ƙofan jahannama a shiga tun daga duniya duk ɗaya ne saboda in an mutu jahannama za a shiga yi. in aka yi abin nan da suke so to kuma ana yi shi za a zauna lafiya kuma addini ba zaman lafiya to mu ko ba za su bi namu ba shin da mu hanyar mu na da nisa shine abin da ake nema a samu na duniya a nama hanyar za a dade ba a samu ba amma kuma Allah in ya sa albarka cikin ka kuma baka da matsala su ibn al-qayyim su ibn taymiya da sauransu lokacin da suke raye a duniyan nan jama'a wahal da su kawai aka yi aka kwace littafansu aka hana karanta littafan aka ta dukansu ana kulle su a gidan yari da yake sun yi karatu ne na tsoron Allah yanzu bayan zamaninsu kuma ga littafan na hantsari kuma yanzu littafansu ake karantawa amma zamanin da suka rayu ko ba a sallar littattafan ibn taymiya su ba shi daman ya aure ma har ya mutu bai aure ba a gidan yari a cikin rijiya suka sa shi har ya mutu kun gano wannan in ana magana ibn taymiya ne sai ka ɗauka kamar wani malami islamiyya ne littafin fatawa gashi fa kowa na gani a littafin fatawa gashi daga nan har zuwa nan fatawa ce kadai mun gano wannan da kyau taban fatawan shi ne wannan ibnu qudama mai muguni malamin ibnu Taimiyya ne fa yanzu kan littafin malamin kan littafin ɗalibin littafin ɗalibin har ya fi na malamin ma yawa yanzu mafi aksar littafan da ke nan fa mafi yawancin in ka so ka ce ma na ɗaliban ibnu Taimiyya ne da shi ba za ka ba za ka ba za a ce kayi guluwi ba yanzu wannan na ibnu Taimiyya ne zuwa nan wannan hajji sunna nashi ne mun gano wannan da kyau ku wannan aljawabu sahih liman baddala dinil masih nashi ne ilamul muwakki'ina an rabbil alamin ga su mujalladi biyu manya na dalibin shi nawa ibn al-qayyim tafsirin ibn kasir ga shi wannan na dalibin shi al-imam ibn kasir in ka taho sai mu zo mu ce ga shi al-imam ibn kasir al-bidaya wannan haya dalibi ibn taymiya in ka zo siyar alamin nubala al-imam zahabi ɗalibin ibn taimiyya zadul mi'ad ɗalibin ibn taimiyya ibn al-qayyim gano wannan da kyau ku banda ƙara tafe ga sunan dinna ibn taimiyya Allah ya yi yawa da su wannan wai ɗan ƙaramin maktaba ce kawai wanda aka ɗan tattara wannan amma sanda suka rayu har suka mutu ba mai ƙaunansu don me ba za ka haƙura da ɗan abin da Allah ya baka ba kan san zuciya ka jefa rayuwanka da na al'umma cikin bala'i subhanakallahumma bihamdika duka shaidu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu